Ka tafi lasannin uwar aiki maliya ba a ganin karshen ka katanga siga kowa ya rabu da kai sai ya lasa tanki bakin cikin yan kamasho kana tasha ana ba mota ni hai maganar Allah kap si ba ne da kamar Assalamu alaikum. alaikum salam. sunana abdulgabo ya sanin cikakken sunan sunana muhammad nasir wanda aka fi sani da horo dan mama mai allah masoyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amanar adam a zango yaro mai sana'a <laughs> to haka ne ah, muna so ka dan ban dan takaitaccen tarihi takaitaccen tarihi na eh. game da me kenan na harkar rayuwa harkar rayuwa ai kawai an sha gwagwarmaya kuma ana kan sha gwagwarmaya tun da na rike Allah da manzansa mm. na rike iyayena har Allah ubangiji ya raba mu lafiya kuma na rike sana'ata da ƙarfi gaskiya ne yawwa ina ah, so ka faɗa mun kai dan wani gari ne ya ake ka taso ka wata makaranta kai haka ka shine takaitaccen tarihin na dan ke so ka faɗa eh, ni dan garin gumel ne mahaifiyata yar gumel ce jigawa babanmu kuma dan nan garin Kano ne mm. na yi makaranta firamare a garin gumel na gama kuma ban ci gaba ba sai na tafi olanci almajiranta muka je na yi digiri na ƙur'ani domin kan nan ƙur'ani ne a billahi ƙur'ani ne yake sumbatu a kan nan masha Allah kuma har muka zo aka cakuɗe kuma ga nan ga mayo mun tsinduma a cikin harkar fina-finan Hausa tsumu tsumu me ba ka shawa ka fara harkar kanin to gaskiya ni dai mutum ne mai son nishaɗi dan ba zan taɓa gaya ma tun muna zuwa fagen unity muna shiga ta ƙarƙashin wayan na ana koran mu eh, muna kuma inda ake biki a unguwa sai ga kawai na je na sha bula ni kawai mai san nishaɗi ne ina kwaikwayar abin ibro ina kwaikwayar abin to har dai aka tsinci kan a harkar kuma Allah ya sai mun ci abinci da harkar gaskiya ne bacin ka shiga irin harkar Kannywood akwai wani irin kalubale da ka samu da irin familin ka ko abokananka ko wasu dai makusantanka? Gaskiya na samu kalubale sosai da sosai. Wanne iri kenan? Ko daga cikin 'yan uwa ma misali akwai 'yan uwa mahaifiyata wanda suke cewa yaya kika bar ɗanki yake sana'ar ya je wai iya rawa. Ita kuma mahaifiyata ta san duk abin da zan yi in nemi gumi a rayuwa na. Tunda ba zan jawo mata magana ba ni dai ba shan komai nake ba. ba zuwa nake in jawo mata fitina ba kokari nake in nemi nawa in rufa kaina asiri har in taimake su ma sai da ta zauna da yan uwanta ma ta yi musu wannan duk wanda yake kaunato to ya kaunaci danta in baka kaunar danta to baka son to tun daga lokacin suka samu suka samu damar da suka kyale ni kowa ya zuba mu ido sai gashi kuma darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu babu ranta hatta yan uwan nasu ma suna cin arzikin wannan abin da nake yanzu gaskiya ne eh. wani fim din ka taba yi ka fara yi so fim din na fara yi mm. lokacin kai ina tunanin kai baka taba tunanin za ka yi gwara kan nan ba ba kai ba magana na ce ga faɗa a no ai ba zan magana to fim din to lokacin ka san fim din ibro dan polio eh na taba gani shi wanda na fito a dan gidan baban Cinedu shine ne ban tuna ba to ai ka gani ku ai fim din da na fara fitowa kenan ibro dan polio ya ka san ba ni da kullum in kana nema na mm. to ka tsince ni a wudil ina can gidan mu yi ko eh Allah ya sai da ta kai ta kawo wayar Ibro ma wallahi ne yake bi an an kirawo ni ni zan daga wayar iya gefa in ina abun shi kansa dariya nake bashi dan ina waya da oh, hello assalamu alaikum kansa dariya ba za ka taba cewa he mu gama wayar in dai ba wani abu ne wanda eh na san lalle da shi za ku yi ne zan miƙa masa wayar amma sai mu gama waya da kai baka isa ka ce ba Ibro bane gaskiya ne sai tambaya na na gaba um, kwanan nan na ga wani dan bidiyo ce ce tsakanin ka da aminu jetan wanda wani ne ma aminu kenan sai a buga mu a to ai na zo ka ce waye ne aminu aminu jetan jetan mm. ok wanda ya zo jos din nan ai ba dan ba ai ba dan jos bane ai dan biyu ne ai jos din ma zuwa suka yi ba dan nan bane a uzu billahi kash wallahi to ka san ita rayuwa irin wannan ka fito irin kake cewa menene sana'a shi yi eh, wallahi ka san akwai idan tusa ta fara kariya dare ko mm. me ake ce hausar sai kama me ma ka san hausar ce bata dan wannan dan bokarin hausan yawa to ni magana yayi ne akan yan kwallo mm-hmm. ka san ita rayuwa kowa da inda Allah ya zai ci abinci zaka je filin bal kaga yan kwallo sama da ɗari kowa burinsa ya ce yau shi ake haskawa a TV a turai baka isa ka canja lamarin Allah ba shi yasa muka ce shi al'amarin Allah iza kare amran ne yasa ko da shi wa anna Allah kasanehi rabbiyo rabbikum fa'budu mu bayyana ne ga kowa to amma yawancin jahilai ba sa gane haka kawai yanzu yanzu fa sai Allah ba wanda ya sai ma sai Allah na ɗaya harkar kwallo shi wanda kake cewa shi wancan zuwa din zuwa din dan um, biyu aminu biyu dan mhm. ba dan jitawan bane ba dan wannan dan biyu yayi harkar kwallo bai samu nasara ba ya zo harkar waka bai samu nasara ba to sai ta wata harka da ake cewa irin salamu alaikum yau na kam kama wata harka da kai ma kwanaki naga ka so yi ga ba za ta ɓille ba ka daina kai ma da fa ka fara dauko mara lafiya kaga lalle ka fuskanci zaka ci haramu har yanzu nayi eh to amma ai na san sana'a ka tun kafin kai wannan already kai oh, na san ka eh. kana to ai ga ma to ai dole ringa ga ma na san ka fam santa kana buge buge kana sai da dan kayakin ka yanzu kama kai yanzu aka ce min Abdul Gaya eh. da zan faɗi sana'ar ka na san ba wai kar a ganka kana harkar media wallahi na san sana'ar ka kana yi da tun kafin wannan harkar ma ka ga kana haduwa da ni ka sai abuna na zubin har kana min gori ba zan zo wajen ka sai kaza ba nake cewa karka da mu zan zo in siya ko ka zo wajen ka kaban kaya sari mana ni ma irin ka sai duka na ga wannan to ka ko wani ne na ji iya magana kai zan faɗi sana'ar ka to shi da yawan wannan magana nake ce masa wani ya kamata ka daina yawan fitowa kana cin mutuncin mutane kana wannan din su babu daɗi saboda kowa akwai abin da yake wani kaga sai ga an share an barka ba magana ba ce na ɗaya kai yanzu misali da ka zo kana ɗauko mara lafiya ka ce a taimaki ne. kaga kai ma nan Allah ya wajen cin abincin ka ne inda yanzu wallahi to na rantse da Allah ko Qur'ani ka kawo mun zan dafa ba a saka ka bashi dubu ɗari biyu ba ka ce aje a taimaki wannan ka ce dubu ɗari biyu yake ka ko Qur'ani sai na dafa ƙarya ne dubu ɗari ba za ka shiga ba wallahi to kaga himanin Allah ya cin abincin sa ba wanda ya sa masa ido to ka zo harkar waƙan nan baka samu ɗaukaka ba sai ka fake kuma babu wanda kake ciwa mutum kuma har goban da bazar su wanda kake ciwa mutuncin fa yan fim ɗin da bazar su kake yi sai ga kuma babu kullun su kake ciwa mutunci babu daɗi ni ba zagin sa dai ba wallahi ban aibace kuma saboda ni abin da yasa tarbiyyar gidanmu ba za ta taɓa yarda an zage shi ba ni kawai kalubalanta da nace to kai yanzu da kake cewa kaza kai ina so ka gaya min menene sana'arka shikenan fa sai hazaka sai zagi to kai ne sana'a ka ni sana'ata eh. yanzu ina ka zo ka sa a location baka sa min fim muke yi dan fim ne ni kuma mawaki ne ni kuma jari eh, dan kasuwa ne ni guguru wallahi lazi ina sai da guguru ina sai da tuwon madara ina sai da gullisuwa ina sai da fara ina sai da takalma kai kai kanka akwai lokacin da ka ka taba siyan riguna a hannuna an yi haka a banana eh. har da turare mm. ina sai da turarika to yasa aka samu horo dan ba komai da ruwanka gaskiya ne to shi yasa nace ce to kuma shi ai tambaya ce ko ba haka bane dan an ce dan na ce wani mai sana'ar ka ai ba abin zagi bane ko ya fito kan sana'a kai ke da kama zagi to wannan zagin sai fake da zagin mai gidana kuma na rantse ma girman Allah ka gani na ni horo dan mama billahi allazi la ilaha illa ba wanda ya taba ce min je ka zagi wani ko sawa ne saboda in kana jin butsatse ni mai dan ra'ayi ne amma ni fa akan mai gidana akan adam zango zan iya yin komai amma ni Adamu bai taba ce min tafi je ka zagi wannan ba ba ruwa na in kuna abun ku da Adamu kai da shi kai da shi kuke yi misali in ma ta kama in wanda zan baka shawara nan cewa na ya kamata kaza rayuwa kaza kaza amma ba in ci gani ma in zama da kiki ba in ci gaba da zagi ba na irin wannan sai dai in na je gaban mai gida na ce masa ya kamata kaza kaza kaza to billahi allazi la ilaha illa huwa Adamu ya zo min ta'aziyya kaga ai ya ga wannan abubuwan amma billahi lazi har ya zo muka gama addu'a muka yi waye waye qur'ani bai mun maganar waye wani aminin biyu ba je ta wanda kuke ce zuwa zoye din dan biyu ne ba bai mun maganar sa ba saboda kawai shi dai na yi magana akan ina yin sana'a shi bai ji karshen ma kawai sai yucin din abin ya dora a page kawai kai kuma amina ka taso idan ka ji zagi na cin mutunci na cin mutunci wanda misali idan mutum ya bai kai zuciyar nesa ba ya kamata idan a kusa da kai kai yanzu akai kai aka wa irin wannan zai in mutum yana kusa da kai to ba mamaki sai dai in mutum ya ji shi a kiyama ya zo a kama ka a ce me amma dukkan mutum ya share wannan abin kaman ba a yi ba kuma ba za ka ji karshen jahilci ma inda abin zai dame ka yau ko musulmi ne ka tarar da shi ka kama shi ka tarar da shi a gidan giya ya mutu ai ba za ka masa mummunan fata ba to ya fito ya ce ya janye ya janye okay da Allah Allah abokin wasansa ne ya janye Allah ba na hakuri wa suwa ya bi hakuri kai da yawa baka hakura ni ban hakura ba sai dai mu hada a kiyama Allah ya hada mu a kiyama wallahi wallahi ba zan taba hakura ba ya fadi ya fito ya faɗi wannan kalma ta babana wai wannan yaron mai sai da guguru wanda baban sai mutu Allah ya karawa sa nauyin kasa haba haba harka mai ilimi ne dan girman annabi Muhammad zai faɗi wannan kalmar ai ni ko wai ya janye kaga yare na Allah ba kenan inda zaka san yare na Allah laifi yayi kuma yace a yi hakuri ya kai in na gaya ma zaka yadda inda zaka san wannan jahili ne na rantse ma da girman Allah da ya halicce ni ka ajiye shi a gabansa ka ce kai ya karanta ma iqra abisimu rabbikal ladhi khalaq tiriyan tiryan ka sama kyamara ba sun yi ba sun yi editing su hada masa su jona su ringa tayin sa ba qur'ani ba zai iya kama domin baya sallah ba ran gaya ma duk wanda ya sani ya sani gaya min baya sallah ai irin wannan iya cewa mutane mutunci kuma kyale shi ake yi saboda amma ake kyale shi akwai ranar da za ta zo ya ce wayyo Allah darajar Annabi Muhammad in dai burin sai cewa wani mutunci shi ai ba abin da yake dore in ba ikon Allah ba to mutumin da baya sallah ma me zaka dame su ka san ita wannan social media da kuke yada ita banzar aba ce wanda yake nan garin bai san wanda yake wancan gari ba yau zan fito in ce ni na Allah ne wai ya to kai laifin da yake yi ma kwana lokacin da yake studio ya tsaya a haka amma laifin da yake buga yanzu na rantse da hukuncin Allah rabin rabin rabin sa bayan sa lokacin da yake wakar ba kan ba ku sanhi ba abin da yasa ba ku sanhi bane kuke fada da. ba yake zabo mu muka sanhi gingin muka sanhi kwanaki ina na harwa ba ai wani hakuri ai ina so kwanaki akwai an ɗora hinkafa a bayan sa an hoto wai aminu aminu biyu aminu biyu ya raba shinkafa guda ɗari a maraba wai zai raba hamsin a a ina maraba a ina aka raba ta shinkafar har shagon da aka ɗau hotunan ni in ba horo zan iya nuna ma ba Allah ya tsinin albarka ni fa a Abuja na tashi ba nake Abuja ko Abuja Abuja na tashi Abuja insha Allah a nan na fi rayuwar da kai ko gwarin da ke Abuja bai kai ni sana Abuja ba lungu da lungunta yanzu magana da nake ba in na tafi Abuja makwanci na zan shiga ba ko zan can raba raba gidana zan shiga in kwanta gidana ne fa na kaina ka tambaya ka ji in dai ka je tumatir junction nan hanyar gwagwa za ka je gidan sarkin juwa gidan horo dan mama ne na kaina fa ba wai zan can wai kumbiya kumbiya ba to haka me zan ce da Allah sai godiya to ka ku duk wani alaye ka gaya mu wani alaye za a gaya mu tun daga tun daga in ka taho daga hanyar Abuja tun ka tsaya tafa ka tsaya Kaduna Road ka tsaya junction din Madalla ka tafi Dede ka tsaya Kubuwa ka yi mabushi ka kai ka tsaya dumping duk wani in dai kwaro ne ya amsa kwaro in ka ce mar hede kai hede in yau ka shigo Abuja in ku kana kallon fim na Hausa ka san horo dan mama amma in ka ce horo wallahi ba wanda bai sanni ba bana shan komai bana fitina da kowa amma ai kuma kuma ka ji fa wai na ce na janye amma wani da wani din nan ku gaya musu in na haɗu da su sai na ci abu kaza. habba ni zagin ne ba zan iya maimaita ba amma yanzu misali ai shi ko sa aka ce masa kai sauri kwana ga horo can na rantse da girman Allah bai sai ya zo gaba na ya ce zai min wani horo ai lokacin mun gama mun taso daga ta'aziyar ai na bidiyo nake cewa to alhamdulillah zan yi na tafi na je na yi biki a Kabusa kwana na hudu a Abuja na yi kwana Kabusa ranar da ta zo da dare kuma na je mabushi muna zaune na har dumping na je he wajen karfe 12 ma na bar dumping kuma na shiga maraba na je gidan dan mamuda mi maganganu to ya kamata a ce tunda na ce man na shigo abu he zo ya same ni kawai ni ya tsaya ya zo kallon a gaba na ma ya ce zai dake ni za ta yi ba ai ai shi wanda yake tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka gama zagin kana shawo kwada kana kallon sa wallahi ba za ta yi ba bare mutumin da baka san ya zaka dun baka san yanda zaka wanke hannunka alwala ba ba wallahi bai san cikakkiyar yanda zai wanke hannunsa alwala ba bare zuba ruwa a gashin ta shiga na rantse da Allah ya sani ba ayyuka ta kona kai Abdul Gaya <laughs> taɓo ni kai kuma ka tambaye ni ka taɓo horo mai sana'a mai guguru eh. Eh, mai guguru dole kuma in baje ka irin wannan domin zumun ta mu ci gaba da tambaya yawa to yawa Allah ya saka da alkhairi wa ubangidan kakani kai ka tafi lasannin uwar aiki maliya ba a ganin karshen ka katanga siga kowa ya rabu da kai sai ya lasa tanki bakin cikin yan kamasho kana tasha ana ba mota ni hai maganar Allah kap indosi da ba ne da kamar Adam bai zango shi yasa kaji ana ce mu boro dan mama amanar adam e zango kai mu je kasa kai akwai wani ma <laughs> abokinsa tahir ai tahir idan fa nishadi ya shafe ka je kai mu je kasa sai mu tafa muna ciya da tahir ai tahir eh kai wannan tahir ai tahir ne aminin adam ya zango abokinsa har a ciya muke da saboda da shani ni fa ni fa in ka zuzu na cire bakin hawan jini ba na ni fa bana damuwa da komai ban sa a wani arena idan ka gana kaza ka location ko ba da ni ake bai ka ganni ko dan ka sai da gurguru ma Allah ma albarka gurguru ba akwai gurguru akwai gullisuwa fara ta kalma mai kai ni fa komai da ruwanka ana delivery na ko ina ko ina kowane gari kake so za ta dora ma kayan faɗa musu a jama'a ni ne horo dan mama mai guguru ko ina kake bukatar ko ina kake bukatar kayana ko turarirrika ko takalma ko kaya kuma ga azumi ya shigo me za a sayar da azumi a da azumi abin da yasa saboda ka san akwai mutane na eh, Allah eh. masu dan bada sako a taimaki al'umma to kusan irin mutanen da ku ringa bai kuɗin ku a ce za a taimaki al'umma shi kansa wannan Abdul Gayan ka gane saboda hi rayuwa canjawa take ba sosai ne turosin ɗinsa ba a yanzu ban sani ba saboda na san dai ɗan kasuwa ne ban sani ko ya saki kasuwa gaba ɗaya idan kuka ba shi dubu ɗari to ku ringa bibiya ya kai ta saboda billahi lazi wasu si gumin wasu suke wallahi ba su da sana'a yawwa maganar gaskiya ai ina nuna ma ne magana ce ta gaskiya yawwa kai idan fa na fara barke ma labarin wannan dan ah, wannan biyu din nan akwai lokacin da baran gaya ma ina Abuja yawa yawa an fara wata waka suka zagi an fara a gidan diraban Maraba yan dambe ne ba zan taɓa manta ba su bagaye suka je suka kamo shi aka zo da shi tsakiyar gidan da na aka zane shi kuma ya fito ya ce mun ƙarya ne ba a yi haka ba ya zagi an fara wallahi yan dambe ne suka zane shi aka kawo shi gidan drama to mu kuma ar wani iskanci an gaya mana kawai muna tuna ne soyayyar mu da annabi muhammad mun ga ba abin arziki bane ka fito ka zagi wani to shi yasa kawai muke sharewa huce eh, na huce dai jama'a akwai guguru mai sana'a ne akwai guguru yawa dan Allah yau muna godiya kuma dan Allah ka sa lambar waya ta a wajen jama'a saboda guguran kun tayi siya dan Allah akwai lambar waya ta zai sa muku 0803 77 ko 49908 wallahi ku nemi ah, a to zan ba gugu ka tunda kai na yi alƙawari zan ba gugu maka da saboda shi ma yana siyan kaya yana karuwa saboda wallahi musamman Abdul yake kira ne sai kaya na turarar kaya duk ina karuwa da kai kuma ko yanzu aka ce min me sana'a ka Qur'an zan ce a ta kake kana sai da wayoyi yawa da kuma ka rike ka kuma ka daure in dai an baka ɗari ka kai dan Allah ko da ba za ka kai gaba ɗaya ka riga kai sittin dubu sittin ka ci arba'in din sai wallahi sauran dai sauran abin da kai da Allah ne kunje je <laughs> salamu alaikum alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu. Muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa. Matsalar jinnu, sammu, sihir duk muna warware su da yardan Allah.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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu? ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai